السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قبدا كراتنا لكتاب الموطة لكتاب الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله برواية يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله منا كان حديثنا سعيد bin al-musayyib ko kace bin al-musayyib rahimahullah wanda ya danganci batun bacci da ya riski manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da sahabban da suke tare da shi a wannan lokaci yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya dawo daga Khaybar ta yadda har rana ta fito zafin rana ba shi ya tashe su daga wannan bacci ne to za mu ga a nan an ce hina qabala hina qafala min khaybar hina qafala min khaybar abin nufi lokacin da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya dawo daga yaƙin saiba ah, wanda yaƙin saiba ah, an yi shi hijira tana da shekara bakwai ah, wasu malamai kuma sukan cewa an yi shi a shekara ta shida bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda shi ne abin da ibnu abdulbar al-numari ya faɗa cikin al-tamhid na filmu al min al-ma'ani wal da kuma wasu magabanninsa to amma abin da ya faru saboda shi yakin ya kasance ne a shekara ta farko-farkon bakwai bayan hijira a kuma ƙarshen shekara ta shida bayan hijira to da haka wannan sai ya bayu wasu sukan barin watanni shekara ta bakwai bayan hijira sai su ɗauke shi a matsayin shekara ta shida eh, amma zance mafi inganci shekara ta bakwai ne bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi to ya zo kuma a wata ruwaya wanda tana cikin sunani a Abi مصنفنا أبو بكر بن أبي شيبة في كتاب المغازي آه، من طريق خالد بن سمية عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة شين الحارس بن ربيعين الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه cewa hakan ya faru ne a jaishul umara jaishul umara wato a wannan lokacin ne hakan ya faru to jaishul umara da hausa shine zaka ce runduna ta shugabanni domin al'umara jam'u أمير كمرأة الحكماء جمع حكيم كمرأة العتقاء جمع عتيق تو هكا أكي كيرانتا أبن دي فاروكما manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tura al eh, bin Umairin nilazdi da sako zuwa ga su mutanen sha syria to yayin da ya tafi kai wannan sako sai shirahabil bin amrin nilgassani sai ya gamu da shi ƙarshe sai ya kashe shi labari sai ya dawo wa annai muhammad sallallahu alaihi wa ala'alihi wasallam cewa faga abin da ya faru alharis bin umairin nil'azdi an kashe shi to sai manzo Allah ya tada runduna ta mayaka sannan ya shugabantar da ainihin sahabbai guda uku ana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shugabantar da mutane uku kamar yadda ya tabbata cikin sahih al-bukhari ta hanyar hadisin abdullah bin umar kuma ya zo cikin musnadul imami ahmad bin hanbal ta hanyar hadisin abi qatarat al-ansari radiyallahu anhu wa arda wa an abdullah bin umar wanda Allah ya shugabantar da zaidu bin harifata radiyallahu anhu ya ce idan an kashe shi abin nufi ya samu shahada to wanda zai riƙe tuta komanda shugaba shine ja'afar bin abi talib radiyallahu shi ma idan an kashe shi an ci masa ya samu shahada wanda zai riƙe tuta komanda shine abdullah bin rawahata radiyallahu anhu kuma hakan ne ya faru kowannen su sai da shahada amma duk da haka tutar ba ta faɗi ƙasar tutar la ilaha illallah muhammadu rasulullah nan take sai khalid bin wali, radiyallahu an sai ya tafi wannan tuta ne manzo Allah ce akhadaha sayfun min suyufillah wato takwabi daga cikin takkuba na Allah subhanahu wataala ya riki wannan tuta to da yake shi Khalid bin Walid radiyallahu an ya kware wajen iya yaƙi da sanin dabara ta yaƙi to dama idan an je wajen yaƙi akan iya kasa runduna din zuwa kaso hudu akwai al-maimana al-maisara al-mu'akhkhara al-muqaddam to da haka Khalid bin Walid radiyallahu an sai ya canja salon wannan yaƙi ne ƙarshe kuma aka samu nasara to wannan shi ne ba ake kiran wannan yakin da jaishul umara wanda kuma haka ya faru cikin jimadal ula shekara ta takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan kuma manzon Allah bai halarta ba wakilci ya wakilta wasu ya nada to ta yaya kuma za a ce hakan ya faru a jeshin umara bacin ruwayoyi kuma suna bayani tare da manzan Allah wannan abin ya faru na mai na bacci din wacce ruwa ya kuma tabbatin jeshin ah, umara wakilai manzan Allah ya yaukilta sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bai je ba wannan kuma ya halarta sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kuma ita ake kira da ghazwatu mu'ta al mu'tata kamar yadda yaqub al-hamawi rahimahullah in ka duba harful mim cikin ma'ujam al buldan yace al qarya ce babba min qural balqa daga cikin garurukan al balqa wanda kuma suna gefen yaman a suna gefen sham suna gefen sham to wannan gari ne shi al-mu'uta din anan aka yi wannan yaki an gane da kyau don haka wacce ruwaya wahami ne daga shi khalid bin Sumayya. an gane da yake a jeshin umara ne wahami ne daga gare shi wanda kuma shi khalid bin Sumayya, sikatun ne kamar yadda ahmad bin shu'aib abu abdurrahman النسائي رحمه الله أنا لك تكير رجالنا إمام أبو داود إمام النسائي إمام ابن ماجة لكم إمام البخاري تكين الأدب المفرد ما كني أوهام والنشيء الحافظ ما ابن الحجر الأسقلاني تكين آه، تقريب التغذيب إن كدوا حرف الخاء يكتي وشي خالد وتونيز saduqun ne yahimu ƙalilan, ma'ana yakan yi wahala eh, duk da yake a bugun darul ma'arifa na taqribut tahzib za a ga sun kawo shi bisinin ma'ujan ma'ana khali bin shumayya eh, haka ma za a gani a wasu littattafai amma abinda yake daidai bisinin muhimmala ne khalid bin sumayya labin ma'ujaba wannan shine daidai shine yahimu qalilan da haka wannan wahami ne daga gare shi an gane da kyau ah, yahimu kuma wannan daga wahama ya yahimu wahama min babi wa'ada ya'idu wa'ada da aka ce wahama yahimu ah, shine mutum ya faɗi abin da ba shi yake nufi ba wannan shine alwahm bi iskanin ha an gane da kyau ah, to amma idan ka ce ah, wahima ya hamu wahaman bitahrik wannan shine algar min babi galita ya zalatu zalaton shine kai kuskure wajen faɗin abu ka faɗi abu a kuskure kuma ka ɗauka daidai ne eh, wancan kuma bi shi shine ka faɗi abin da ba shi kake nufi ba an gane da kyau eh, kuma sukan cewa ah, wahima yauham eh, wahima yauham wahaman min babi wajila yaujalu wajala daidai abu ɗaya ne shine alƙalat to da haka yakan yi eh, wannan wahami ne to saboda haka ambatan jeshin umara wannan daga cikin auham nasa ne an gane da kyau eh, duk da yake eh, shekh khalil ahmad as-sahara furi rahimahullah wanda an haife hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam tana shekara 1269 ya rasu kuma hijira tana shekara 1346 a littafinsa bazalul majahut fi halli sunani abi dawud wanda sharhi ne na sunani abi dawud to shi ne yanzu yake cewa nan jeshin umara din ai ita ce da yanzu zuwa khaybar yakin khaybar sai ya ce abin da ya za ka kira yakin khaybar da jeshin umara saboda abin da ya faru na yadda sahabbai ɗaya bayan ɗaya kowa ya je ya yi gwagwarmaya abubakar ya je ya dawo umar ya je ya dawo tuna haka ya ce wannan matsayin kamar gabanni ne don haka ta wannan fuskar aka kira ya gazo ta saibar da jeshi umara amma wannan ba da dai ba ne ba ba ne da yakin kai ba shi manzo Allah yana sallallahu ah, ghazwatu uta kuma jeshin umara manzo Allah bai ji turawa yi sallallahu alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ah, sannan kuma ah, a ghazwatu mu'ta Khalid bin Walid yana nan ya halarta ƙarshe mashi shi zama komanda aka ci nasara bi nasarillah subhanahu wata'ala to da haka magana a sahara kuri cewa jishin umara ana nufin dai har yanzu ka zuka khaibar wannan ba dare ba ne allah cike shi ga rahama saboda haka dai a dunkule wahami ne daga shi wato ainihin khalid bin sumayya kamar da ibnu abdulbar annumari ya faɗa haka cikin at-tamhid lima fil min al-ma'ani wal asanid inda ya sabawa jama'ati min as-siqat wanda suka rawaito shi wannan hadisin daga Abdullah bin Rabah su ba su faɗa haka an gano da kyau to mas'ala ta gaba bayan wannan shine ya zo ta hanyar hadisin Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu wanda yana cikin sunani a abi da sunan al-kubra ta imam an da kuma ainihin musnad al-imam ahmad bin Handal da musnad abi ya'la da musannaf na abubakar ibn abi shayba da musnad da shi abubakar ibn abi shayba har yanzu haka da tafi da dama na hadisi cewa hakan ya faru ne fi zamanin hudebiya a lokacin da aka yi gwagwarmayar hudebiya yayin da manzo Allah eh, yake a al wanda kuma kaga hakan ya faru ne hijira tunar shekara shida abin nufi hakan ya faru to wannan ruwaya kuma ta tabbata to wannan kaga sai yake nuni akan cewa ashe wannan al'amari ba wai so ɗaya faru ba an gane ba ya faru ba so ɗaya ba daga shi manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shi yasa ibn al-arabi a kitab al-qabas wanda sharhi ne na al-muwatta bayan al-masalik da yake shi shi ma sharhi na al-muwatta shi ya taba akan cewa hakan ya faru hasso na hasso yace na farko shine wanda wannan hadisin yayi bayani wanda manzon Allah sallallahu shi ya fara tashi sannan ragowar sahabbai kuma suka tashi na biyu shine abinda hadisin Imran bin Husayn yayi bayani wanda yake cikin sahihi Bukhari da sahihi Muslim wanda a ciki ga Abubakar ga Umar sai zaman wanda ya fara tashi shine wa Abubakar sannan Umar sai yayi kabbara karshe sai manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya ce na uku kuma ya faru amma ba abubakar ba umar cikin wasu ayari mahaya wanda shine hadisin abi kata da yayi bayani wanda yake cikin sahih bukhari da sahih muslim kuma ruwayar imam muslim ne domin aqwal min ruwayat bukhari rahmatullahi alayhi an gane da kyau to shi ya tafi akan haka wanda kuma wannan shi ne daidai duk da yake shi ibnu abdulbar annumari cikin at-tamhid da kuma al-istizkar inda yake batu akan shi hadisin Zaidu bin bin aslan bin aslan wannan zamu karanta shi a nan gaban mursalan to shi yi kokarin ya nuna kaman issar kwaya ɗaya ce ma'ana ta nemi tuba ita domin za a iya hada abin nan waɗannan ruwayoyi ma'ana in aka ce a lokacin al-hudaybiya yace kaga ai daga hudaybiya ne daga nan aka tafi me khaybar duk kaga akan hanyar wacce ruwaya kuma da aka ce bi tsariki makka a hanyar makka ma'ana abin nufi kaga ai ita hudaybiya ai tana hanyar makka shi ce zai iya yiwa zama kissa su ɗaya ta faru amma gaskiya zance kissa ta ne shi yasa al-hafiz ibn hajar cikin fathul bari yace wannan yana nuni akan maimaituwar ita wannan kissa duk da yake an iya hada ta amma dai wannan ne zance wannan yake mafi inganci an gane wannan da kyau wannan hadisi na nabin mas'ud yana cewa a lokacin al sannan kuma hakan ya maimaitu kuma a khaybar wanda za mu ga al'imamu zurkani cikin shirin muwaffa ya jingina shi wannan hadisi na abin mas'ud radiyallahu an zuwa ga muslim cewa yana daga cikin da suka rawaito shi to wannan wahami ne imam muslim bai rawaito shi ba an gane da kyau sannan kuma sukan jinginawa ga hadisin aqwa bin yasar mursalan wanda ya zo cikin musannaf na abdurrazzaq bin hammamin nisan'ani wanda mun gabatar da shi a lokutan baya kan cewa hakan ya faru ne a tabuka wanda za a gaji a zurkani cikin shirin motsa ya jingina da ruwayar shi abdurazak bin hammam a musannaf ta hanyar shi a tsabi nisa kuma a sama ibn akbar al-numari shi ma ya kawo da ainihin isnadinsa a cikin at-tamhid da mafi muwatta min al ba'ani wal isnad to amma idan ka koma shi musannaf na Abdurrazzaq bin Hammam da hakikin Habibur Rahman al-A'zami rahimahullah bugu al-bugun al-maktab al-islami wannan shine mafi kyau za ka ga nan babu ambatan tabuka a da shi a bin yasar musalla babu wannan ambatan an gane da kyau wannan ta iya yiwa a shashin wasu musaf ne ta iya yiwa kuma wahani ne an gane da kyau to amma shi ibn abdulbar da yake shi da isnadin sai ya kawo kaga shi ba ne babu iskali ta tare da shi ma'ana shi ta hanyar da ya roto har zuwa ga Abu bin Sa'd an ambacewa a Tabuka amma shi iya imamu zurkani ya jingina magana zuwa ga musannaf na abdurrazzaq bin hammam in ga kuma kuma ba za a yi ba to amma ga kuma sharhu ma'ani al-asar na abu ja'far al-tahawi za ga ya kawo shi hadisin abdullah bin mas'ud radiyallahu an cewa hakan ya faru ne a ghazwat tabuk a yakin tabuk wanda yakin tabuk kuma an yi shi a shekara ta tara bayan hijira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma shine yaƙi na ƙarshe daga shi manzo Allah bai ƙara wani yaƙi ba kuma sannan shi ma da aka je ba a yi ba bisa zance mafi inganci kafaran sun firgita sun razana ba a yaƙin ba to amma a waɗancan ruwayoyi kuma da shi hadisan albin an ce ne a ainihin alhudebiyya to ita kuma wannan ruwaya ta cewa a tabuka ne ta zo ta hanyar wato ainihin zafir bin suleiman abu suleiman wanda yana daga cikin rijal nan imam Tirmidhi da imam ibn majah shi ya rawaito ga shu'batu bin bin al-hajjaj abu Bistam bin al wasiq thumma al-basri al-ataqi rahimahullah fakan cewa a yakin tabuka to amma kuma dukkanin almaran shu'uba da suka rawaito na da hanyar shu'uba zuwa ga mai sausun kuma sun ce abu Dabiya to shi zafir bin suleiman eh, shi ma kan yi auham a ruwaya shi yasa ibn abi cikin alkamil fi bu'afa rijal yake bayan cewa yana da auham kuma da yawa a mafi yawan hadisan sa bai samu muta ba shi kadai yake kadaituwa da abu akan samu kuma suka sukan saba masa shi yasa al-hafiz da yazo magana kan cikin taqribut tahzib yace saduqun ne amma kasirul auham yana da yawan wahayi dan haka yana da matsala ta abin da ya shafi hadda ku duba mizan al-itidal fi nasab rijal na shamsuddin az-zahabi rahimahullah dan haka uh, ruwaya ta uh, bakiyat istiqat wanda suka rawaito ta hanyar shi uba zuwa ga Annabi na cewa al-Hudaybiya ne wannan shine abin da yake daidai saboda shi Zabir bin wannan wahami ne yana ambatan ne tabuka kamar yadda ka'idodin ilimin hadisi suke hukunta ah, mun gano wannan kyau ah, mas'ala ta gaba ah, shine a wannan ruwaya za mu gabatin cewa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya wakilta ya kula da fitowa alfijir shine wa bilal binu rabah radiyallahu an game da batu kan gazotun uta ɗaliban ilimi sun iya komawa littafin zaɓi ma'afi hadai sairin iba na abu abdullah shamsuddin muhammad abubakar ah, ibn qayyimin niljauziya rahimahullah wanda an haife ya tana shekara 691 ya rasu kuma 751 zazu ma'ad juz'insa na uku shafi na ɗari da da talatin shida zuwa ga abin da ya biyo baya bugu na ma'asturisal ya yi bayani filla-filla a kan ghazwata mu'uta a kan umara a nan kaga bilal ne shi ya sami a ruwaya ta littafin musannaf na abubakar ibn abi sheba da aka samu wannan bakar sai manzo Allah ce aina ma qulta lana ina abin da kace mana ya kai bilal da zaka kiyaye to al-fajr riwaya kuma cikin sahih al-bukhari da sharh ma'ani al-asar na Abu Ja'far al-Tahawi sai manzo Allah ce aina ma qulta ina abin da kace ya bilal da zaka kiyaye fitowa al-fajr karshe sai ba da uzurinsa kuma manzo Allah ya karbi uzurin sallallahu alaihi wa alihi wasallam an gane da kyau to a ita wannan ruwaya ta hadisin abdullahi bin mas'ud wadda muka ambata wadda ta yi cikin sunani a bidawut da sunan kubra ta imamun nasa'i ta mafiya yawan hanyoyin ta ta bayyana cewa shi dai bilal din da manzo Allah ce man yakaluna waye wanda zai kiyaye mana abin nufi dare wannan lafazin Abu Dawud cikin sunan Abi Dawud sai bilal ce ni ne a wata ruwaya kuma man ya arusuna laila kamar yadda take cikin musnad al imami Ibn Hanbal waye wanda zai tsare mana dare bilal sai ce ni ne to amma sai aka samu ta ruwaya kuma ta hanyar al-mas'udi zuwa ga jami'a bin shaddad wanda tana cikin musnadin imami ahmad bin hanbal da musnad abi ya'ala kan cewa anan da manzo Allah ya ce waye zai tsare mana dare ya kula mana shi sai annabi ya ce ana ni ne ya rasu. Abdullah bin Mas'ud to shi a masaudi ya sami ikhtila'i a ƙarshen rayuwarsa an gane da kyau to amma sai zama da kuma bai kaɗaita da wannan ba an gane da kyau hadisin ya zo ta hanya kuma ta hanya alƙasim bin abdurrahman kamar yadda yake cikin musannaf na abubakar ibn abi sheba da musnad na shi da abubakar ibn abi sheba da musnadi abi ya'ala da kuma Sahi na ibn hibban shi ma ya rawaito ta hanyar shi abi ya'la ta hanyar alqasim bin abdurrahman zuwa ga abdurrahman shi kuma dan abdullahi bin mas'ud manzala cewa zai tsare mana alfijir wa zai tsare mana dare sai Allah bin mas'ud ya ce ni ne wanda kaga ita wannan ruwaya ta bangaren isnadi ba ta da matsala Eh, amma eh, ruwayar shi shu'batu bin hajjaj wanda ya rawato ga jami bin shaddad kuma shi ma al-mas'udi ya rawato ga jami bin shaddad shi mas'udi mukhtalif ne kaga ya sabawa ruwayar shi haka za a aiki da ruwayar shi shi ya ambata akan waye ila shi kuma mas'udi akan abdullah bin mas'ud amma wata ruwa kaga ta wata hanya ce da to sai da mana shi ma shubat bin al ta hanyar ruwaya almajirinsa gundar muhammad bin ja'afar zuwa ga shi shuba bin al zuwa ga jami' bin shaddad aka ce waye bilal amma sai zama da abu dawud a tayalisi cikin musnad nasa da kuma imam al-bayhaqi cikin asnan kubra ta hanyar shi abi dawo at-tayalisi zuwa ga shi'uba zuwa ga jami bin shaddad cewa shi ne abdullah bin mas'ud an gane da kyau to kaga ta bangaren isnadi kenan in muka cire ruwayar al-mas'udi kaga babu wata matsala to sai da mana sakamakon da za mu samu ita wannan ruwaya da ta zo da ambatan cewa abdullahi masu shi ce zai kiyaye ruwaya ce shaza an gane da kyau saboda ta saba wa mai sikat sikat daga cikin almajiran Uba sun saba wa abul walid a tsayarisi wanda ya ruwa ga shi shi Uba. an gane da kyau sannan kuma siƙa daga cikin almajiran abdullahi bin mas'ud sun sabawa ɗansa abdurrahman bin abdullahi bin mas'ud an gane da kyau don haka wannan ruwaya ce shazza da za a yi amfani da ita ba domin da mai daga ce ruwaya shazza shine ya zamana ka ce ma rawahul maqbulu mukhalifan liman huwa aula min wanda wani shine ta'arifi mafi kyau wanda ibn hajarin yayi da koma littafin nuzhatun nazar sharhu mukhbat al-fikr shi yafi kyau saboda da ce ma rawahul maqbul abinda wanda yake karbadde ta fuskar ruwaya ya rawaito kaga sai zanto al-maqbul ya shafu me wanda yake sika ya shafu wanda yake me saduqun kuma sai to ya saba wanda ya fi shi kuma me karfin hadda to ta waccan ta zo mai ruwaya mahfuza ta kuma ta zanto shadda an fahimta da kyau wannan ke eh, sannan kuma ka iya cewa ai a marawa muthiqa mukhalifan li riwayatil jama'a eh, abinda amintacce ya rawaito ko ka kace marawa al maqbul sai zanto ya saba kuma ruwayar jama'a da yawa to ta ta zama shaza, ta ta zama mahakuza saboda kuskure an fi tsammanin sa ga mutumin da yake kuda ɗaya ba ga mutane ba aka samu mutum goma sun kawo abu daidai kuma ga malami ɗaya kai ɗaya sai aka samu kuma ka kawo abin da yake kuma saɓanin nasu to lallai za a gurin janice kuskuren da ba da gurin su to amma idan ya zama na sika yayi ruwaya ga malami sai zanto kuma an samu siqat da yawa sun yi ruwaya ga wannan malami sai zama da shi kuma ya kawo abin da su ba su kawo ba to amma anan bai saba ruwaya su ba to anan ne sai ya kawo kuma ka'idar ziyartu siqa maqbula karin wanda yake amintacce kuma a barkar Fati, mutukar bai saba wa kuma jama'a ba ko wanda ya bi shi aminci an gano da kyau amma idan ya saba wa ta zo mai shazza kasta zama wato anishin mahafuza an gano da kyau saboda haka ne a dunkule bilal shi ya yi ne shi ya kiyaye an gano da kyau to amma idan ya zama da mai rauni kuma sai ya rawaito ruwaya sai ya saba kuma wanda yake ba mai rauni ba to anan shi ruwa sai a ce mai munkara shi kuma wanda sai a ce mai ruwa ce ma'arufa da ibi sai a ce ruwayarsa hadisinsa munkar wanda kuma ya saba masa wanda yake shi suka nasa ce ne ma'aruf an gane kyau to wannan shi ne abinda wasu daga cikin jahilai ba su gane ba suka suna sukan sheku sabi taimiyya da yake bayanin cewa ya zo cikin wani asari wanda yake ma'aruf shi ibi taimiyya rahimahullah na nufin ma'aruf min haisun lura abin da yake sananne wajen mutan. to amma shi sai ke tabi taimiyya a nan ya ce ma'aro don yi abin nan ya yi dabara wal iyazan billah saboda ma'arufi wajen malaman hadisi shine hasani hadisi yasa sai ce kamar yadda albaikuni faɗa cikin almazkin baikuniya wai wal hasan al ma'ruf turukan wa ghadat rijaluhu la kasahih ishtahar wai hasani shine ma'rufi kaga rashin karɓar ilimi daga wajen malami ke wanda hatta shi a wannan baitin da albaikuni rahimahullah akwai isdrak abin da yake mafi zama daidai shine والحسن الخفيف ضغطا إذ غضب رجاله لكسح اجتمعت وانا شيء سما سمد والحسن المعروف طرقا وقد رجاله أنقاني كيو وانا شيء شيء كون بيكوني أبن ديكني في أي حديث حسن شيء ده المعروف طرقا وان أبن ده قباتر مكا أبا سنن شرط النوم بيد بيدأك قباتر أبا اتصال السنط دفر adatu ruwa adamu shuzuz adamu illa sai zan to cikin sharafi ɗaya daga cikin sharaɗa guda biyar an ɗan samu tasgaro shine mai ɓangaren dab hadda ba ta yi ƙarfi ba shine idan zaɓar rijalu to na shine hadisi hasan an gane da fito abin da yake nufi sannan matsala ta gaba ya zo a hadisin anas bin malik wanda yana cikin littafin musnad al-bazzar kamar da ke cikin kashiful astar na alhaisani rahimahullah a nan kuma sai annabi mare ce ni ne kuma nace zan kiyaye to ita wannan ruwaya tana da matsala ta bangaren isnadi an gane kyau sannan kuma ya zo ta hanyar hadisin zu mukhbarin al-habashi ruwaya sa da take cikin al-mu'jam al-kabir na Abul Qasim al-Tabarani asalin hadisin yana yana cikin sunani a Dawud amma ta wuce a takeice da musulmanin imam bin hanbal a wannan ruwaya ba ta abu da hukun ba domin shi ya kashi a takaice ne sai ce ni ne kuma an gane kyau da ita ma ruwa tana da matsala ta bangaren ismail saboda haka ne sakamakon da za mu samu shine bilal bini raba rahimahullahu ta'ala wa radiya an Allah ya kara masa rahama kuma Allah ya kara masa wato ainihin sai masala ta ainihin gaba ya zo cikin sunani a daud da ainihin sunan kubra ta imam al-bayhaqi ta dai hanyar shi khalid bin Isma'il zuwa ga abdullah bin cewa a ƙarshe sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace dukkan wanda wannan sallar ta riske shi wata sallar ke nufi sallar asuba a gobe kuma yana halin lafiya to lalle ya rama ta tare da kwatankwacinta ne na zala ke nufi ma'ana ya rama ita wannan sallar tare da sallar asuba da zai yi a gobe a kan lokaci gane da kyau ah, to ah, wannan wannan ruwa ta hanyar salif bin sumail ita ma duk malamai sun kira daga cikin auham nasu tunda a ruwayoyi tabbatattu babatin ne babatin rama manzo ana cewa wannan shine ma lokacin ta magana ta riga ta kare saboda haka wancan daga cikin auham nasu kamar yadda ah, bai haƙi ya yi nuni zuwa ga haka cikin asunan kubara da kuma ma'arifatu sunan wal asar haka azzaira a cikin nasabar raya shi ma na ƙauto magana bai haƙi ne da sauran malamai wadda ka daga shi khalid bin sumai babacin wannan ramuwa ɗin abin da ya tabbata kawai kamar yadda yake cikin sayi muslim da sunani abi dawud da kuma ainihin sunanin da nasa'i shine da bambancin labari, manzo Allah ce to idan ɗayanku ya kasance a gobe zai sallaci sallar asuba to lalle ya sallace ta akan lokacinta abin nufi kada ya maida hankali zan to al'adarsa shine mai ya rika kwanciya bacci har mai har sai rana ta fito sannan ya ce zai yi a sallar asuba to sai manzo Allah yayi wannan hani din akan haka sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sannan kuma ga hadisin ah, samura bin junduf wanda yake cikin al-mu'jam al-kabir na Abul Qasim al-Dabrani da kuma sharhu ma'ani al-asar na Abu Ja'far al wanda shi ma na karfafar wannan ma'ana ne inda yake akwai matsala ta bangaren isnadi amma ma'anarsa tabbatacciya ce ah, cewa dukkan wanda ya manta ga sallah ko bacci to lallai ya sallace ta ma'ana a agoba akan lokacin ta abin nufi kada ya bai da haka ya zama al'adar in yau ka makara to gobe kar kai sakaci ka yi kokarin yin ta akan lokaci kar ka mai da al'adar ka kawai shine sai rana ta fito sannan za ka yi sallah eh, wannan shine abin da ake nufi sannan kuma gashi ya zo ta hadisin imran bin husayn wanda yana cikin musnadin imami ahmad bin hanbal da kuma musnad na abu daud al-tayalisi da sahih ibn fudaima da sahih ibn hibban اسنان الدار قطني دا اسنان الكبرى تبهقي دا المؤجم الكبير من أبو القاسم الطبراني من طريق هشام بن حسان عن الحسن البصري عن عمران بن حسين cewa sahabbai a ƙarshe sai suka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shin za mu raba ita wannan sallar a gobe ita wata sallar suke nufi sallar asuba sai manzon Allah ya ce la a'a yanhakumullahu 'anil riba wa yaqbaluhu minkum Allah zai hana ku cin riba kuma Allah ya karɓi riba din daga wurinku ku ma'ana ku yi ƙari ke na sallah asuba raka'a nawa ce raka'a biyu bayan kun sallace ta a yanzu kun makara amma dade kuke da wanda ya yi akan lokacin ta tunda hakan ya faru gare ku ne a sakamakon mai bacci saboda haka lokacin da kuka farka shine lokacin ta ta fuskar duba da ku din to washe gare kuma kuka ƙara raka'a biyu a madadin ita kun yi ne kun yi kare kaga an samu riba ke Allah kuma ya hana cin ne riba إيه؟ وأهل الله البيع وحرم الربا دائما ما ربا الكاري ربا كاري كربا يربو إيه، ربا كربا يربو ربا لكن آه، آه، آه، ربا يربو إذا مال وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون من ربا ليربو ko li turbu fi amwalin nas qira usra an gane da kyau to kaga wannan hadisi yana me yana ƙara rushe wancan batu ne duk da yake shi wannan hadisi yana da illoli guda biyu al-illatu ula illa ta farko shine hisham bin hassan sika ne min rijal jama'a to amma ruwayarsa ga al-hasan al-basri tana da matsala saboda yakan yi yakan yi irsa yace anil hasan kage a wannan maruwa sai ce anil hasan kuma ta aiwa daga wani jishi jiga daga hasan bin yasar al-basri shi yasa al-hafiz ibn hajar cikin taqribut tahzib da yazo magana a kansa sai yake cewa sa ga al-hasan al-basri da aqa maqal akwai abinci wannan al-ilatul ula al-ilatus thaniya illa ta bi shi al-hasan al-basri mudallis ne ya ce kuma an imran bin husayn da imran bin husayn bai kuma saba haka tare ce wa hasan basari babba ne mutum ne mai daraja mai kima dan daga cikin tabi'ai bayan Allah yakan yi tadrisi ba wajen yi wa manzon Allah karya ba a'a babban abin da ya sa shi shine mai hubbul ulu san ya zanta sun samu kusanci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka sai sai su rage ɗan isna'in ta hanyar mai yin amfani da an ko anna inda ya ce sami itu kuma ya zanto ba daga shi jimi kaga wanda ya yi mai ya yi karya amma zai ce ya an wanda an taka hukunta ya ji daga gare kuma taka hukunta ya ji ga wani su wannan wani shi daga gare shi to kan yi ta da an gane da kyau to kaga wannan illat saboda babu tabbacin daga hasin basirin ya sannan ta iya kuma daga wani ya ji shi wannan wani shi da gasi ko shi wannan wani kuma bai faɗi shi balle a san shi ta wani ta ma'illa wanda a shekul albani rahimahullah ya yi magana mai kyau game da jin hadisi na alhassan basari daga imra bin Hussein. ba a kan shi wannan hadisin ba a kan wani hadisi ne daban kuma yake magana amma tunda na karanta wurin a tsawon lokaci kuma ya faɗo mun a yanzu zan faɗa ɗalibai sai su iya komawa su ga magana da shekul albani a kan wani hadisi na daban ba kan wannan cikin sislatul hadisu da iba wani mawdu'a a mujalladin ta na uku shafi na 102 zuwa 103 an gane da kyau za mu ga magana da shekul albani rahimahullahu ne wannan kenan saboda haka dai a dunkule babu wancan batu ne wannan sallah da aka yi ta riga ta yi babatin mai tata sai masala ta gaba a dai wancan hadisi na abi qatada cewa sai a da aka farka sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace wanda ya kasance yana yin raka'atayn fajr to ya yi ta wanda kuma ya zanto baya yi abin nufi shi ke ma'ana a halin tafiya kuma da haka sai sa bai suka tashi wanda ya zanto yana yi sai wanda ya zanto ma baya yi shi ma sai a lokaci. to ita ma wannan ruwaya tana da matsala duk matsala tana kuma zuwa da shi Khalid bin Sumayr tunda a ragowar ruwayoyi kaga mun ambaci manzo Allah yayi daga ake fa sannan sauran sahabbai ma ganin manzo Allah ya ji sun tayi sun yi mai sun yi mun gane ba da waɗannan abubuwa guda uku sune malamai suka yi magana a takeice a kansu game da wato ainihin ita wannan ruwaya ta Khalid bin Sumayya zuwa ga Abdullah bin Abba zuwa ga Abi Qatada al-Haris bin Rabi'in al-Ansari ah, radiyallahu anhu wa arda an gane da kyau ah, wannan kenan ah, don haka ah, shi a wannan hadisi wanda muka karanta yana da shawahid da dama amma cikin takharijin da muka yi a lokutan baya duk mun ambace su mafi yawa Eh, wanda ina gani ban ambata ba shine kamar shahid na hadisin abu duhaifa wanda yake cikin al-mu'jam al-kabir da musnad abi ya'la da musannaf na abubakar ibn abi shayba da dai sauransu don haka zamu ga a wata ruwaya an ambaci batun kiran sallah wata ruwaya kuma ba ambata to shine ibn abdul annumar yake faɗa cikin at-tamri cewa hujja tana ga maganar wanda ya ambata matukar ya ambaci ruwa da kuma ta tabbata zuwa ta tabbata magana ta kare a wannan ruwa ya tabbata an ambaci kiran sallah to ba la akarin cewa wacce ruwa ba ambata mun gane ba saboda haka sai a sai a kafa hujja da ruwa shi wanda ya ambata tunda ta tabbata don haka za a kira sallah kuma a yi iqama wannan shine abin da yake daidai saboda haka a takeice a gurguje wannan shine takaitaccen bayani kan shi wannan ah, hadisi don haka za mu tafi hadisi na gaba shi ne hadisin zaid bin aslam wanda yake musallam na بسم الله الرحمن الرحيم حدثني عن عن زيد بن اسلم انه قال عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله بطريق مكه ووكل بلال ان يوقظه للصلاه فرقد بلال ورقه حتى حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس فاستيقظ القوم وقد سمعوا فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي وقال إن هذا واد به الشيطان فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزيدوا وأن يتوضأوا وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ثم انصرف إليهم وقد رأى من فقال يا أيها الناس إن الله فطر أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين من هذا فإذا غفل أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم رجع إليها فليصليها كما كان يصليها في وقتها ثم ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال إن الشيطان أسرى بلال وهو قائم يصلي فاضطجعه ولم يزل يهدمه كما يهدم الصبي حتى نام ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقال أبو بكر أشهد لك رسول الله ubaidullah bin yahya bin yahya al-laysi rahimahullah yace qala wa haddathani an malik qala an zaid bin aslam annahu qala shi kuma al-imam malik rahimahullah ga zaid bin aslam wanda zaid bin aslam thiqatun ne kuma yana daga cikin rijal na ainihin aljama'a sannan ɗaya ne daga cikin kuma wato alishin tabi'ai abin nufi almajiran sahabbai na manzan Allah sallallahu alaihi annahu qala lalle shi ya ce an rasa rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lailatan bi tariqi makkata manzan Allah ya sauka a wani dare dan ya huta a hanyar makka an gane da kyau ba idan aka ce a taaris daga arrasa yu'arisu ta'arisan kamar da muka ambata shine sauka da matafiyi zai domin bacci don hutawa bi dariqi makkata ka iya cewa makkata ka iya cewa bakkata kamar da nake ta inna awwala baytin wubi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة sai kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam ya wakilta Bilal ya tashe su domin sallah idan lokacin ta ya zo daf eh, wakkala yuwakkilu tawkilan eh, A tawkil shine ka wakilta mutum kan wani abu ko ka wakiltar da abu ga wani min babi warrasa yuwarrisu taurisan Allah na ce kul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un sannan kuma ka iya karanta shi bit takhfif ka wakala bilala sai to daga wakala yakilu wakalan min babi wa'ada ya'idu wa'ada duk abu ɗaya akan ce wakala akan ce kuma wakala faraka da bilal sai bilal ya kwanta bacci wa raqadu raguwar sahabbai ma sai suka kwanta bacci hatta staiqazu har suka farka wa qad tala'at alaihim ash-shamsu alhali rana ta riga ta musu abin nufi ke da fitowar rana shi ba zuwa game farka wasu fastaiqabal ƙaunu saboda ka nan take su waɗannan mutane sai suka farka suwa kenan su sahabbai na manzon Allah wa qad fazi'u alhalin sun firgita sun razana saboda ganin lokacin sallah ya riga ya ya riga ya fita sai suka damu idan muka ce fazi'a yaya madarinsa zai kasance faza'an fazi'a ya faza'u faza'an idan muka ce faza'a fa ya madarinsa zai kasance faz'an bi iskanin zai yasa da Allah ce man ja'a bil hasanati falahu khairun minha sai ce wa hum min faza'in yawma idhin amin to hum min faza'in ma bin sa shine me fazi'a mudari'in sa ya faza fa amarahum rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an yarkabu sai manzo Allah ya umarce su da su hau ababan hawansu hatta yakhruju min zalika alwadi har ya zanto sun fita daga wancan filin tabikin wurin da suka ainihin kwanta ne an gane da kyau ah, sai ya umarci su sallam da ainihin su bar wurin ah, a ruwaya da muka gabatar a satin da ya wuce ta hanyar ma'amar an zuhuri wadda take cikin sunani a bidawo da sunanin kubara ta imamun nasai sai manzala ce ta hawalu an makari ta hawalu an makari bi ma'ana irtahilu ah, ku tashi ku bar wannan wuri lafazin kuma abu a wani cikin al-mustakhraj irtafi'u irtafi'u an makana ma'ana ku tashi daga wannan wurin ku koma wani wuri an gane da kyau a lafazin kuma abu dawo cikin suna abu dawo ta hanyar hadisin amur bin umayya abdamri ai tanahu an hadar maka abin nufin ku nisanta daga wannan wuri a lafazin kuma imam al-fahawi cikin sharhu ma'ani a athar ta hanyar hadisin zu mikhbar al-habashi shi kuma sai ce haina min dalika makka ma'ana sai muka nisanci wannan wuri eh, wannan mai kyau na maka umarnin da manzan Allah ba sun yi mai sun yi riko da umarnin sun tayi ko sun canja ku shi ne a nan hatta ya kharuju min dalikal waqi wa qala sai kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ce inna haza. wadin bihi shaitan lalle wannan wuri akwai shaitan a wurin tattare da shi farakibu sai suka hau ababen hawansu hatta kharaju min dalikal wari har sai da suka fita daga shiwon daga can wurin da suka kwanta sunna amara rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an sannan daga baya sai manzo Allah ya umarci da sauko daga kan ababen hawan nasu wa an yatawadda kuma su yi alwala kaga sun ma'adufun ne wanda yake dullu ala sai da suka hawa ba hawa suka tafi da manzo Allah ya sun tafiya haka sai kuma yace su to sauka a tsaya an wa Amar bilalan sai kuma manzo Allah ya umarci bilalan an Nadiya bis sala da yayi kiran sallah an Nadiya da ya kira sallah mun gane ba au ƙima ko ya yayi ikama wannan shakkun ne mina ba ki manzo Allah ya ce yi kama ne ko kuma ya kira sallah to ya tabbata dubbe ne tunda ya zo a wata ruwaya ya kira sallah kuma ya yi kama. shi yasa ka iya daukan au ma'ana a matsayin cewa auti bi ma'anan wa bi ma'aka ka au bi ma'anan mai wa Allah ya ce ya uduran au nuduran ya uduran wa nuduran domin ai mala'iku sukan zo dan me dan yanke uzuri kuma dan gargadi ba wai dan yanke uzuri ba kadai ko kuma dan gargaɗi kai kaɗai a dan abubuwan mai suke zuwa domin idaran wa inzaran saboda haka uzuran wa nuzuran ay uzuran wa nuzuran kin ta ga au anan ta zo bi ma'anan me wa kamar yadda wani ke cewa eh, eh, abin nan eh, abin nufi cewa yana magana cewa آه، جاءت الخلافة أو كان الله قدرا كما أتى موسى على قدره كاجا أو كان له قدرا بمعنى كان فيه له قدرا كما أتى موسى ربه على قدره ثم جئت على قدر يا موسى على قدر يا موسى أنا سيكا على قدر من جانبه alƙadaru ƙaddara ke abinda aka hukunta maka na ƙaddara fa ƙaddarna fa ni'imal qadiru kaga daga ƙaddar yuqaddiru takdira kira kuma fa ƙaddarna fa ni'imal qadiru mun gane kyau kaga shine daga alƙadar din ke alƙadar amma idan kace alqadru bi iskanid dal ma'ana gurguru kenan kare ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra gurgudu na abu gurgudu na abu duk da yake lokaci akan bayar da shi kuma a ma'anar kaddara kamar ka ce ainihin alhasab da alhasb in gane kyau idan ka ce alhasb alhasb bi iskan sin yakan daukan alqad gurgudu na abu sannan kuma kan daukan alkifaya isarwa Allah ce ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin alladhina qala hum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhashawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim daga al-hasbu gwargwado na abu da kuma isarwa amma idan ka ce alhasabu ma'ana shine daraja kima karamci don haka duk wani abu ne yake mai kima sai a ce masa alhasabu ya tabbata cikin sahihi da sahihi muslim ta hanyar hadisin abi huraira ya da kuma ta hadisin jami'in abdullah cikin sahihi muslim aidan cewa tun kaful mar'atu li arba'in limaliha wali jamaliha wali hasabiha wali dini kaga sai ce wali hasabi su zai sannan fazifar bi ta dini a ruwayar jabir ba cikin sai musulun fa alayka bi ta dini an gane da kyau sannan kuma akan kawo alhasab din kuma ana nufin idaya abu amma abin da yake ne wato anishin darada shi yasa ya zanto daga cikin sunayen Allah alhasib ne lissafi kin inna Allah kana ala kulli shay'in hasiba kamar da yake a suwa ta wurin nisa don haka idan ka ce hasiba ya hasabu mun gane kyau to wannan ya zama zato ke hasiba ya hasabu hasiba ya hasabu kamar alima ya alim kamar fariha ya faru kamar farika ya faru wannan zato kenan hasiba ya asabu a wannan kuma shine kiyasan abin da kiyasan ne wannan ita ce kuma Kira'ata ta da yawa daga cikin malaman kira kuma lugatu tamim amma akwai Kira'ata, ta imam nafi da wani sa sukan karanta da ya hasibu ya hasibu hasiba ya hasibu wannan sama'a ne amma dai kiyasan sai dai zama ya hasabu mutum da ya tabbata manzo Allah ya karanta magana ta kare hasiba ya hasabu ko kace ya sibu kamar kaga salamun hiya hatta matla'il fajr matla kaga shine kiyasa a yatlu qur'an daga ce mai matsala'an kamar kharaja ya khuruju khurujan makharaja dakhala yadkhulu dukhulan madkhalan amma akwai kira'a ta imamul kisa'i kira'a ta sab'iyya mutawatira yakan karanta da salamun hiya hatta matli'il fajr to kaga wannan ala ghairi qiyas amma tunda yazo sama'an manzo Allah ya karanta daga shikenan ya tabbata ka iya cewa matsala an ka iya cewa matsali'an kamar hasiba ya hasibu hasiba ya hasabu bi yayi to amma idan ka ce kuma hasaba ya hasubu to anan ya tashi daga sai ya koma mai lissafi hasaba ya hasubu shine hasban wa hisaban wa husbana lissafi lissafi kaga canjawar sai ta bai zuwa ga canjar ma'ana hasaba ya hasubu kuma ka iya cewa hasiba ya hasubu shi ma duk ana faɗa an gane da kyau wannan kenan eh, fasalla rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bin sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yayi wa mutane sallah thumma sarafa ilaihim sannan kuma sai ya juyo zuwa gare su bayan me bayan an ƙara sallah in sarafa ka juyo zuwa ga abu ko kuma ka juya ga barin abu In gane ba zai yana sarka hakan ce in sarrafa fulan yayin da ya juya gaba ko kuma ya juya gaba da nan Allah ta sun man sarrafa sarrafa Allah qulubahu bi annahu qawmun la yafqahu wannan sun juya ne ga fuskantar gaskiya ko sun juya mata baya kaga sun juya mata ba. daga in sarrafa yansarifu in sirafa wa qadira min fazaihim alhali manzo Allah ya riga ya ga firgicinsu da razana da suke da damuwa da suke samu kansu wajen rasa wannan sallah akan asalin lokacinta faƙala sai ce ya ayyuhan nas ya ku mutane inna allaha qabada arwahana lalle Allah ne ya karbe rayukanmu ya ayyuhan nas annas anan kaga al'am ne yurad bihi khas ah, domin Allah ya kushi dukkan mutane ko ba ka ba kafirai da musulmai gaba ɗaya amma da su ake nufi sahabbai ake nufi na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ashe kaga al'am ne yuradu bihi khas kamar da Allah ke cewa innal insana khuliqa halu'an innal insana bi rabbih lakanut eh innal insana lafi khusr kaga inna insa kaga wannan aldal istighfar kaga ne kowane mutum to amma banza Allah ya shiga ciki bai shiga tare sai shi ma mutum Abubakar ya shiga ciki Umar ya shiga ciki a gare wasu shiga ba a ce kaga duk ana kawo na matsayin ne al'am yuradu bihin khas inda ba za ka ce Abubakar inna insana li rabbihi lakanu shi ma daga ciki an gane da kyau wannan kenan lokaci kuma akan kawo shi al'an ɗin ana laifin wani mutum a babi na zargi ko ba a babi na Allah ce kamar adam ka Allah ne kala humun nasu ya ga malamin sun ce wannan annasu nasu mutum ɗaya ne amma an ce masa mutane saboda mai wakiltar mutane yake wasu mutane kafirai akwai misalan sa da yawa kamar hadisi an bin mali wanda yake bukari da muslim da lafazin cewa fa fazajarabun nas a wata ruwa mutane sun suka tsawa suwa mutane a lokacin cikin masallacin su ne sahabbai ne manzon wasallam ya kuma mutanen lalle Allah ya karɓi rayukan mu walau sha'a da ya so la raddaha ilaina da ya dawo da su rayukan zuwa gare mu fi hinin a wani lokacin da yake gairi haza ba wannan ba ma'ana a asalin lokacin sallah ne sai manzo Allah ya ga hukunci fa iza raqada ahadukum anis salah idan ɗayan ku ya kwanta bacci game da sallah au nasiha ko ya manta ma'ana ya kwanta bacci har bacci ya ɗauki lokacin sallah ya zo har ya fita Eh, wannan shi ne bacci kin sun mafazi'a ilaiha sannan sai ya farka a firgice ilaiha zuwa ga sallah din to fal yusalliha lalle sallace ta wannan shi ne lokacinta kama kana yusalliha fi waqtiha kamar yadda ya kasance yana sallata ta akan lokacinta na asali to shi ma wannan lokacinta ne kada da mutuwa rana ta kuma ba da gangan bane ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أبي بكر sannan sai manzo Allah ya juyo zuwa ga Abi Bakarin radiyallahu an fakala sai ce inna shaytana ailalle shaytan ne ata bilalan yazo bilal wa huwa qa'imun alhali shi yana tsaye salli yana yin sallah fa abu ja'ahu sai ya kwantar da shi ma'ana ya sa masa bacci kenan falam yanzal shedan bai gushe ba yuhaddihu yana yi wa bilal ɗin tausa ana yana abin nan tinsa da yana yana sa masa bacci kama yuhaddaqu sabiyyu kamar yadda ake wa yaro karami tausa ta hanyar sa masa bacci hatta nama har yi bacci din idan yaro yana kuka ba kama shi ake da ana ta tattara lallashinsa da sauran tonin shi ne ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلال سنة سيمن الله يكره بلال رضي الله عنه فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سي بلال ومن من الله باري مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر رضي الله عنه irin dai labarin da shi manzo Allah ya bai abubakar bilal kuma bai san me aka yi ba ba a gurin a lokacin faƙala abubakar sai abubakar ya ce ashadu an na rasulullah lalle ina shi da yawa cewa lalle kai manzan Allah su sai ga shi ka ba da labarin abin da ya faru ga bilal wanda a lokacin kai ma baccin kake ta ka san haka sai ta hanyar wahayi sallallahu alaihi wasallam inda ma yantiqu an hawa in wa illa wahyu yuha allamahu shadidul quwa sallallahu alaihi wa alihi to yan uwa wannan shine karshen wannan hadisi mun ga da kyau manzo Allah sai ce fa idza raqada ruwana wannan lalla shi musu cewa ba matsalar komai shine a ruwa cikin musnad imam bin hanbal da musanna ina wa ibn abi shayba yace musu me la bayr ba cutar wa lafazin la bayr ba cutar ba wata matsala kar ku da mu kwantar da hankali a ruwaya kuma cikin al-mustakhrat na abu nu'aym manzana ce hakan ba zai cutar da kuma kuma ba matsala la ya su'u wala ya biyu ma'ana ba damu tunda bacci ne to wannan ah, hadisin ah, isnaduhu sahihun amma mursal ne kuma kuma dukkanin ruwa na muwatta a mursal suka kawo shi babu wanda ya kashi mausula amma kuma ya zo ta wasu hanyoyi a matsayin ne mausulan zuwa ga manzo Allah kamar yana makaranta Don haka ah, hasanun ne le gairi an gane kyau wannan kenan eh. amma shi a karan kansa hadisi ne sahihi ah, to ina gani batun fikin hadisin da sauransu duk da babu agogo a saifina na ga an ɗauke ban san yanayi lokaci ba lokaci zai babu mutattauna a kai kuma lokaci ya yi sai mu satin gaba sai mu tsora bayani a kai lokaci ya yi ko? to lokaci ma ya ja to nisa ku cire agogo ina gani sai mu tsaya nan insha Allah satin gaba muna raye sai mu tura bayani akai wa bi hadzal qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.

ta wannan eh, eh, ina gani ko ba ko ne a makarantar wannan ko ina ganin ba ko ne ko kuma da Allah ana karafin yana bacci wannan shine eh. kuma kula da karatun wannan shine shine wajibi ba wai a yi tarjamar a wuce ba wannan ba shi bane karatu yan wannan bayanan su ne karatun kuma a nan matsalar take ba wai a tarjama ba tarjama za ka yi samu wadata hausa ma akwai ai an fassara ta da hausa an yi translation ɗinta da faransanci ma an fassara za ka iya kasuwa kulle kanka ɗaki kana bin tarjamar ko ba ka ba to wannan ba shi ba ne muna kula da wani saboda ka sai ka koma karatu mi karatu a kai insha Allah za ka samu bayani a kai eh. kuma babu wani shafi na zarkawi sai dai zurkani eh, az-zurqani yake cewa sukan ce az-zurqani amma az-zurqani shafi kyau wannan shine abin da yake daidai wallahu a'lam hmm. to ai ka ce hujja ai ma'ana sai ka bari sai in nayi sai ka ce mai hujjar ka ko ina wada muna gani wannan shine saboda haka dangane da abin da ya shafi salati ga shi a ah, manzo Allah sallallahu idan ana halin sallah ah, kawai shine hadisin da yazo cikin Jami'ut Tirmizi da waninsa wanda yake cewa al-bakhilu man dhukirtu indahu falam yusalli alayya cikakken marubuci wanda aka ambace ni a wasa bai min sallah ba ta ga man wannan shartiyya ce wanda tana daga cikin siyar ilomum sigogi na ganewa ma'ana a halin sallah aka ambaci manzo Allah ko a wajen sallah manzo Allah bai ware ba bai ware cewa in a halin sallah ne ga hukuncin ma in a wajen sallah ne ga hukuncin to duba ga wannan ya game sallallahu alaihi wasallam inda hakan a cikin sallah bai kamata to kaga da manzo Allah yayi bayani ko bai yi ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma ba a samu sahabbai wani ya haka masa inkari ba an gane da kyau saboda haka babu laifi mutum zai iya yi eh, in an kira sunan manzala ko a sallah ne ce to sallallahu alaihi wa sallam babu laifi mutum zai iya yi wannan shi ne amma akwai wanda suke ganin cewa a'a ba za a yi ba to kaga inda nasi ne yazo akan cewa ba za a kaga magana ta kare an gane da kyau tana gashi ya tabbata cikin ah, sahih bukhari da sahih muslim manzo Allah sallam sahih al-bukhari da musnad al-imami an bin hanbal manzo Allah sallam ya dago daga ruku sai ce sami Allahu liman hamida sai wani sahabi ya ce ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى حد يزوى كرشي sai man zala da ya gaba sai ce waye kalmomin nan dazu waye magana malil mutakallimu anifan karshe sai wannan sabai ce ni ne sai manzo Allah ce aina mala'iku 30 da doriya suna gaggawa rubuta ita wannan kalma din an gane da kyau kage a cikin sallah yayi a cikin sallah yayi to ina kuma ga ah, salati manzo sallallahu alaihi wasallam an kira sunansa a sallah kamar salati kuma gashi wannan hadisin al-bakhilu man dhukirtu indahu kaga wanda aka ambace ne a wurinsa ma'ana yana sallah ko baya sallah bai mun salati ba to kaga bai ware ba inda ya ware kaga shikenan magana ta kare an gane da kyau inda ya ware kaga shikenan magana wato ainihin ta riga ta kare sallallahu alaihi wa ala آله وسلم والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك نسلك إليك وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله رب العالمين